أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yanwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode Allah mawayin sarki da ba mu iko muka haɗu a wannan makaranta mai albarka domin gabatar da su daga cikin darussa na addinin musulunci kamar da aka saba gabatarwa ubangiji ya fata mana wato a cikin ƙarshen babi na uku da muke karatu a kai muna magana a kan matsayin waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi yawa saida na su ne mutanen alheri wato amma bai wa sauran mutanen duniya kuma saidan alheri ba amma kuma kowane lokaci akwai alheri akwai mutanen alheri amma so ake a cikin wayancan a zane kawai nan nan din ba su da hanya sai sun yi kuma yanzu aka dinga magana kan jirgin kasa ka irin yawan taragun nan to duk taragun da ya rabu da kayan ba zai je ba ba zai je ba komai iya jirgi ba zai je ana iya cire kayan a zuwa juna ita ne sake juya ta nan amma dai a ce an raba da kayan kan kuma babu a ya zama jimai kenan saboda haka dole sai an haɗu da wannan wanda suka rika shi ne wa ƙara fashi hannu wani malami mai suna faki hani ya ce rahimahullahu Allah ya ji kansa ya ce inna lalle mu sani yi haza a cikin wannan zance da muka gabatar na wancan satin nan ya ce kalama akwai maganganu baligan masu isarwa kajin masu isarsu liman na waran lahu basirata amma a gurin mutumin da Allah ya haskaka basirata wallahu zuhu kuma Allah ya haskaka lafazinsa وقد علمنا بحقيقة مو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يموت برسبة إلا بعد تفهيد الدين في بان يتم الدين كباكي سيانسا وبيان كما يبيان الدين Allah ya faɗa annabi ya bayani an saukar annabi Qur'ani yau mutane bayani to bayyana lin nasi ma nuzila ilayhi wata hadisi kawaidi kuma annabi ya yi tono ya azaza ya kafa ginshiki na addini gaba daya wa arkanihi da rukun duk kudurwa an tidda iyaka an yi dvd wa iya dahi ma yau ta da kuma ya bayyana a fili duk abin da ake bukata ya bayyana shi min al-ahkamil kamsati na daga hukunce-hukuncen nan guda biyar. Yawwa, kuma sannan a hada ya karkato ala kitabin Allah ta'ala bisa ga wato littafin Allah madaukakin sarki kuma ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallama sannan akan sunnar manzon Allah kuma ala sunnati ashabihi sannan akan sunnar sabon manzon Allah radiyallahu anhu ajma'in gaba dai Allah ya yarda wa kullu ma ka duk abin da ya kasance fi kitabillah cikin littafin Allah ta'ala mu da cikin sarki wa sunnatin nabi da sunna annabin sa sallallahu alaihi wasallama aw alaihi amila ashabuhu ko kuma abin da sahabban annabi suka yi aiki akai radiyallahu anhu ala ya yarda ajma'in gaba daya wa tajin almajiransa bayyana a gare su masu jin lisan da kyauta ala ya mujahid wa ranar sakamako wa huwa dinul la wa duk addinin Allah ne duk addinin duk abin da yake cikin Qur'ani da abin da yake cikin hadisin manzon Allah da duk abin da kaga sabai sun aiki da shi da duk aikin da su aka yi koyi da su a cikin aikin gaba ɗaya addinin Allah ne alladhi danu wanda ake yawa Allah addini ne wa ma khalafahu abin da ya saba mata ba abu ne ya saba wa Qur'ani ya saba wa koyarwar manzon Allah ya saba wa aikin sabon manzon Allah da mabiyan su ko da aka wannan abu suna da bid'a wa dalalatun da kuma fata mardudu an mayar da shi ala sai ya ga duk wanda ya aikata ba a karba ba ya biya ta ana gairu makaburin ba karba za a shi wani in domin lauka na bi lalla kairu da akwai alheri a cikin abun yana bahana alaihi sallallahu alaihi wasallam da bai shi yana miki ba dakar da mu akan aikata wannan aikin da kana hadisin don annabi ko dai tarwa ne kullal irri ko dai na gaba daya ala nasi ummati akan nasiha ga wannan al'umma ta sallallahu alaihi wasallam wa iradatul khairila da nufin alkhairi ga wannan al'umma annabi ne sai kai matsayin ya isra'ila mai raji inda wani bai taɓa zuwa ba a duniya muna jin labari da a wannan wato annabi idris wato kanuku sunansa da ya je sama da yake aji a nuna masa inda zai zo ya zauna da ya shiga aljanna aika alƙin fitowa ya ko har yau yana can amma a nai ba wai irin wannan leƙen ba sai aka masa ma a kai shi gidan na aljanna inda zai zauna a matansa na aljanna sun ji labari zai zo dusun ci ado to a kai shi a gaggaita na sani kuma ya ji a gaggaisa annabi da zala za a ji ba wannan ne damuwa ba a kan wannan tafiya da yau ba menene abin da za a ba shi ya kai wa al'umma wani muhimmi shi ga gabansa ba zai ka gidansa da kayan morewa na jin daɗi ga mata da ba shi da mai za a ba shi wanda tun da ya zo inda wani bai taɓa zuwa ba a ba shi wani abin da ba taɓa bai kowa ba wa al'umma ya kai wa al'ummarsa aka yi to an da mamu to sai aka ba shi wani ga kare nu abu babban abu abin da aka ba shi sai aka bai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewar a yanzu a wancan lokacin kenan duk mutumin da ya zama sauran shekara ɗaya ya rasu idan kafuri ne idan ya musulunta an karba a da kuma ba haka bane wanda ya zama sauran kafurin da ya zama sauran shekara ɗaya ya mutu ya yi tsaya in ya mutu zai sa doka ko ko ya mutu da ba yadda ba wato an baka wannan sannan in ko musulmi ne mai sabo a kan abin da yake na sabon nan ko neman mata ko jaye ko ƙarya ko sata ko kisan kai in zauren shekara ɗaya ya rasu idan ya tuba an karɓa a kaban wannan Allah wannan wanda da kuma in ne mutum yana da harkokinsa na morewa ya kusa mutuwa a sauran shekara ya kan gabe kan daddin ba ma ya ko ba za ka karɓa ba za ka rubu ba to je to an sallame shi a ga da muka ya rasulullahi an baka wannan suke wa al'ummar ka yewa Allah ubangijin halitta godiya ya amma shekara da yawa yana neman wani rangwame aka dawo rabin shekara ya sake neman rangwame aka dawo wata uku ya sake neman rangon aka dawo wata ya sake neman rangon aka dawo sati ya sake neman rangon aka dawo kwana daya shine awa ashirin da kudu ya sake neman rangon aka dawo yin ya sake neman rangon aka dawo awa al annan bai guje ba duk yadda aka faɗa masa an ba shi ba mu ya karba ya gode kenan abun ya zama namu sai sake neman rangon sai da aka ji annabi Muhammadu duk kahuri a wannan al'umma in bai fara gwarcin mutuwa ba karwa in bai fara gwarcin mutuwa ba in yi jiya musulun da kawai galibin musulmi ne musulmi ne mutu in asali a ji asali lafiya kuma ba asali ba ma Allah kan musulmi aka bai annabi wannan aka ji annabi Muhammadu musulmi kuma idan ya kai matsayin ba a riga aka zara ran ya zama gawa ba abin da yake Allah idan ya jiya ba ko Allah ka ba ko da yanzu ya mutu take a annabi ya godiya ya dawo saboda yadda yake kwaɗayi a kan harisun alaikum gidan da uku yana kwaɗayi a bisa gare mu saboda haka ka ga da abun alheri ne suka ji da ma aikin Allah sallallahu alaihi da yake son mu da alkhairin nan to lalle lalle da yayi bayani akai fa jazahullah Allah ka ya sa aka awa annabi Muhammad abin da ma jazan nabiyan fiye da abin da zai saka a kowane annabi al'ummar da game da abin da kowane annabi al'ummar za abin da za ka haka amma da Allah ya saka annabi da sakamakon da ya haka waje Allah kuma Allah ya samu min ummatihi muttabi'in bi sunnatihi daga al'ummata masu biyayya sunnarsa alka'ini masu kasancewa fi zumraji a cikin tutarsa bi fadalihi domin falalasa shi Allah wa minnatihi da kyautarsa in ta magana ya kare wato wannan hasanin hasani ne wato kyakkyawa da yurin mai kyawu kuma wa bi a cikin zakifatin akwai isuwa da kullum mutarin gabi mai shirya bayan kulta shehu ya ce in ka ce wato ka tambaye ni hal yalla ya Allah fasara kun kuma wace da kuma malahu mutanadun abin da yake da majingina min shar'i daga shari'a wa lam yarid amman bai gangaro ba an salafi daga mamaya almajiran sabai ilhu aikata shi hal ba sun ta'awu da tsin abun zai zama sunna ko bida in kai wannan tambayar qultu sai in ce qala ahmadu zaruk wani sai malami mai suna ahmadu zaruk ya faɗa fi umratul murid sadiqi cikin wani littafin da mai suna umdatul muridi sa'adiki wato madogarar mai nufin gaskiya alama alaikum kuma da gabanta amma da rubuta malikiya ce ko bid'a da wani abin bid'a ne bi annahu domin su lam ya tabu ko ba su bashi ba illa li amrin indahum fi sai dai don wani lamari a gare su a cikin wannan lamari wayannan domin su almajiran sahabbai kanu sun kasance a harsa na sun bi kowane mutum kwaɗayi a da alkhairi a bisa alkhairi wa alawa fi sun kuma sun bi kowa sanin sunnar manzon Allah wa huwa muqta da wannan shine hukuncin Abu Ibn Mas'ud magana da Abdullah dan Mas'ud ya faɗa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sai kala don ya ce liqaumin ga wasu mutane rahun ya gansu ya zakurun Allah suna ta zikirin Allah jama'atan cikin jam'i ya ce ta lahiran zuwa da Ubangiji, laƙada giga jikin kun zo da bid'atin zulma da bid'a mai zo. Aw ko kuwa kada fuktun ashabu Muhammadin ilman shin kun bilbisi sabon manzon Allah da ilimi da karo ibn hajiya mutu wannan magana filmu da kana a cikin dasa wanda ake kira mudhal fanzuru yake ku je ku duba lantar a can cikin littafin mudhal wanda ibn hajji ya rubuta wa qala shafi'i imamu shafi'i shi kuma yace radiyallahu anhu Allah kara masa yadda yace kullu ma lahu mustanadun duk abin da ke da madogara mina shar'i daga shari'a falaita bibi atan ba bid'a bane kaga anan an samu fahimta tsakanin maliki da shafi'i wa in lam ya'mal bihi salaf ko salaf ba su aikata ba in ji shafi'i li anna tarkahum domin barin su lil bi na yin aiki da wannan abu kada hakika ya kun yakan kasance li qudran akwai wani uzuri wal alqama da ya lahum na a gare su fil waqada wancan lokaci awli ma huwa afdalu min ko kuma sun tsaya akan wani abin da yake wannan falala to wala Allah ko wata kila wannan law balaga da ya kai jami'a hun gaba ɗayan su la umila bihi da ayi aiki da shi wala hakamu guje guje ma ku da ana rikan su ne min shar'i daga shari'a ba daga salaf ba wa qara albata kuma shari'a ta bada shi kuma abinda imam safi ya faɗa shi wa gadalahu ayran kuma sun sake sabawa bima lam yarin lahu min sunnati mu'aridu ga abin da ba abin da ya ci karo da shi cikin sunna ba ya karo da shi aka ce kar ayi ba wala mujidin kuma a tabbatar da shi ba to idan wani abu ya faru mai irin wannan matsayi to halwa bid'a ta shin wannan abun bid'a ne qala Abu Malik Malik ya faɗi wannan maganar kamar da zuwan ta ma ce bid'a ne a wani ta bid'a din ko kuma bid'a bane qala Abu Shafi Imam Shafi ya faɗi wannan mutanida ya yi dogaro shi Imam Shafi da hadisi ga hadisin da yake cewa ma taraktuhu lakum abinda na bar shi a gare ku fa huwa afun wannan afuwa ne zakarahu ibn hadi fi babu zikiri sannan shi malamin da rubuta littafin mudhal da ake to ibn hadi ya ambata wannan a cikin babin zikiri a littafin sa wallahi alam Allah ne kai wa ala hada to yana kan haka wannan ikitlahu sabanin zu fi hizbil idarati a cikin hijiri wanda ake yin da'ira wa zikir da zikiri bil jahar da bayyane wa rajabi da jam'in zikiri wa du'a da jam'in addu'a kazalika kamar haka in domin warda ya zo bil hadisi a cikin hadisi a tarjuhi a koyar da mutane yin haka walam yari an talabi amma ba ji kuma sallallahu aikata ba walawar da bai gangaro ba shi ka fiye da shin wani abu akan yadda hakikanin abun yake fa qala shafi sallallahu shafi to wannan abun sunna ne duk ba gane ya za a yi kuma to sunna ne fa qala malikum bi da ta magarwa da sunna ne ali ya zalmi zira ce wala karanta da kiyamu yi wani akwai tuhu a ciki kuma kullu qala kana dun mai fada la takunu mubtadi'an ba za ta kasance abun farawa ba inda ka'ili a wurin mai fada bi muqabili idan an yi amfani da zancen da da ya daidai da wannan mai hukumi saboda hukuncinsa yama addahu da abin da ya jawo shi ilaihi zuwa gare shi ijtihaduhu ijtihadinsa allazi la yajuzu da wanda bai halaba gare shi tadiyahi wato ta'addihi tsallake shi wala zo kuma ba zai inganta ba lahuwa gari alƙawul faɗa bi hudilan da batin muqabili ɗaya zancen da ya muqabala da wannan igiya mai shubuhat don shubha ta tsaya walau kila bi zalika da an faɗi haka ladda da abin sai ya jawo litabdi'il ummata cewa al'umma ta shiga cikin bid'a a cikin li'anna ala kulli qa'ilin qa'ila dan akwai duk wani mai fada a saman ka akwai wani mai fada wa qad ulma ko an san annahu kuma la hukunta Allah shi mai dalil furu'i cikin mujtahide na furu'a shine ma addahu ila ijtihad kowanne mujtahidi abun ijtihadin da ya jawo shi zuwa ga wannan tawawun da dai a kullu ko mun ce al musibu wa aibu abun da ya dace guda ne an mutu adibin ko da yawa ne وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle ma shi ya ce a wata rana an dawo daga yaki kuma sai malaka dubu yoyo an ta annabi ya shiga zai wanka ma ita yanzu ba magana ba wanka wala ta ko yaki kuma eh annabi ta kira sallah aka ta da sojoji to sai musu hudu ba shi ma ake zarar nan daga tiyace la yadallina adukum al-asr illa fi bani quraizata kar ɗayan ku ya salatu lazar sai a cikin bani ƙurai zaka suka ɗaibi maka amai maza aka aka ɗauki gani wa adraka humul asr al asr ta rike su fi tariki akan hanya ga ya ce kar ayi asr sai a garin ga ayi asr ta ba ba ai ta garin ba fa qala ba'dun wasu zabai suka ce inna ma aminna bil ujlati a ya umarce mu ne da sauri kawai ba ce wa ka a sallah ba ta sauri yake nufi ne masalu fi tariki sai suka sallah hanya suka tafi abinda suke gina rabin sabai fa wa qala akaruna wa ran rabin kuma sai suka ga inna ma umirna bi salati hunaka an umure mu dai an wato mu dai sallah akan fa akaru sai suka je gida ba sai sallah sai suka je can su kuma suka je sai suka sallah annabi ya zo aka ba shi labari wala ya tar sallallahu alaihi wa alihi minhum amma kowanne ɗaya a cikin su annabi bai yi zargi ba bai ce ku dan me na ce kar a yi sallah ga san kuka sallah hanya don kuka haka da wada ba dai kuwar nan don menene kuma lokacin sallah yayi ana nufin ku sauri an gaya muku sauri ake nufi a yi sai ku ba za ku yi ba sai kun je sallar bai ce ba kowa ba saboda kowa akwai abin da ya fahimta da maganar da annabi ya ci cewar kar a yi la'anar sai a ta da aka yi fama ta yaƙi kuwa aka yi nasarar yaƙi wadai kusan mutum da ya kai wajen ɗaruwa aka yi a sama yawwa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zargi kowa ba fadalla wannan yayi nuni ala fi hakal amal akan inganci yin aiki bima fudima da abin da aka fahimta an shari daga mai shari'a sallallahu alaihi wasallam idan lam yakun hawan in bai zama bai son rai ba wa billahi tawfiq Allah ya datar da mu yawwa a inda ha ya tike ma kala ba amadu zaruku abinda amadu zaruku ya faɗa fi umrul muridi sadiki littafin mai suna umrul muridi sadiki wa min jihaihi da tikewar maganar nan ta amadu zaruku ne ma in ta bayani ma warada bayanin abin da ya gangaro ya tike an sahabai daga sahabai wa tabi da tabi'ai wa tabi tabi da tabi'an tabi'ai in bulugi himul gayata na isan su matuƙa اتباع السنة والجميع السنة واجتناب البدع لنسان البدع اللهم يا أبنجلي وفقنا كإمانا موافقة اتباع سنة نبيك بسنة النبيك محمد أن محمد صلى الله عليه وسلم إجاهي دون ألقام وسنسا إنك أولنك تو الحمد لله to Allah in mun da fatiha salatul fatiha da ba mu lafiya da zama lafiya da ya mu lafiya wanda idan mun zalata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك ناصر الحاكم الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح